yan uwa mu da sake saduwa a wannan dandali namu na ilimi fitilar rayuwa academy wanda ni kabir ahmad abu bilal ke gabatar da koyarwa akan darussa daban-daban dan uwa da ya karfafe muka fara wannan aiki muhammad sani bello allah ya saka mai da alkhairi wannan kuma shine darasin mu na physics karo na 25 kuma yau za mu ga questions ne akan elasticity da muka yi magana a baya question na farko ya ce a spring of force constant 200 newton per meter is compressed through a distance of 5 times 10 per minus 2 meters calculate the energy stored in the spring if the energy in a above is imparted to a body of mass 0.5 kg to set it into motion calculate the speed acquired by the body Abin da aka ce mana muna da wani spring spring constant inch shi 200 newton per meter square da aka danna shi sai ya matse by this wannan shine e din mu kenan sai aka ce mai calculating energy da aka yi storing in shi wannan energy an yi amfani da shi a sa wani body of mass 0.5 kg ya fara tafiya menene speed inda zai tafi da shi sai muka ce to an ba mu k an ba mu e mun san kuma energy is equal to half ke square kamar yadda magani a darasin mana 24 ya zama a half times k 200 times e square mun samu 0.25 eh, joule to shi wannan energy shi ne aka ba wani body wanda mass din body din 0.5 kg ana so ya tafi da wani speed what is the speed sai ka ce to yanzu wannan energy da ya shafi speed shine kinetic energy kuma is equal to a half mv square shikenan sent to this energy 0.25 is equal to a half times m times v square kuma v din dama muke nema so yanzu 0.25 ne is equal to half times 0.5 shi ma zai baka 0.25 v square so the kai dividing both side by 0.25 lalle v square ta zama equal to 1 in ka dauki square root v ta zama equal to 1 meter per second wannan shine initial speed din body din da aka ba wannan energy din sai kuma tambaya ta biyu aka ce when a force of 40 newton is applied to a free end of elastic coat an extension of 5 cm is produced in the coat calculate the work done on the coat. ma'ana wata coat kamar wani igiya na roba aka dora mata force of 40 newton sai ta extending ta ƙara tsawo by 5 cm which is equal to 0.05 meters sai aka ce menene work done on the court work done shine energy da work da energy man san ɗaya ne sai mu ce to the energy is equal to a half fe a half fe na shine 40 newton din nan e kuma shine extension nan in fact this is a compression a extension ne anan question na farko ne muke da compression 0.05 so idan ka ce a half times 40 zai baka 20 20 times 0.05 zai baka 1 therefore the work done is equal to 1 joule to sai kuma question na uku aka ce the table below represents the load hang on spring balance with the pointer pointing to various marks ma'ana nan 5 newton ya ba mu 8 cm 10 newton 12 cm sai kuma f newton shi kuma 30 centimeters sai aka ce we should calculate the value of this f wanda ta sa position din ya koma 30 cm to sai muka ce ok yanzu abinda za mu yi lokacin da force din ya canza from 10 to from 5 to 10 menene difference din ya zama 10 minus 5 so menene change in length din da aka samu shi kuma ya zama 12 minus 8 shine zai bamu 4 kenan 4 centimeters which is 0.04 meters to sai kuma muka ce yanzu from the formula da muka sani f is equal to ke to ashe yanzu k ta zama f over e f shine change in value din from 10 to 5 muka samu a eh, 5 shi kuma extension din shine wannan 0.04 meters din so sai muka samu k dinmu is equal to 125 newton per meter to sai muka ce yanzu lokacin da force din ya canza from 10 ya f tafi f to change din is equal to f minus 10 kamar yadda muka ce 10 minus 5 a wancan so sannan shi kuma length din a wannan wajen ma'ana daga 30 ne zuwa 12 ya zama 30 minus 12 which is 18 cm daidai da 0.18 meters sai mu ce to tunda mun san cewa f is equal to ke duk inda zan sa f dina sai in sa wannan difference din is equal to k da na samo ga ta 125 newton times e shine extension din corresponding to wannan change din which is 0.18 so idan muka yi da kyau mun samo f din equal to 32.5 newton sai tambaya ta hudu aka ce this graph represent the graph of forces applied and the extension on o of spring use the graph to determine 1 the first constant of the spring. 2. The work done in stretching the spring from 10 to 20 times 10 per minus 2 meters. To shikenan sai mu kalli wannan graph din. Ana ce mana when the force is 10, extension is 5. When the force is 20, extension 10. 30, extension 15. 40, extension 20. To sai muka ce yanzu bari mu nemi change from 10 to 5 ma'ana 10 to 20 20 to 10 that is to say 20 minus 10 zai baka 10 newton shi kuma corresponding change in extension din shine mene 10 minus 5 amma times 3 super minus 2 each sai zama muna da 5 times 3 super minus 2 so instead da na samu force na samu kuma corresponding extension sai in je in yi amfani da formula da ta ce f is equal to ke k is equal to f over e k dina shine 10 e dina shine 5 times 10 raised power minus 2 maka samu 200 newton per meter shine first constant da suka ce mu samu sannan question na biyu suka ce mu samu work done lokacin da aka yi stretching string din from 10 to 20 times 10 raised power minus 2 meter sai muka ce to yanzu the extension shine 20 minus 10 zai baka 10 times 10 super minus 2 extension dinmu zai ba mu 0.1 meters so the work done mun san shine a half ke e square ga ke e ta nan ya zama a half times 200 times 0.1 square in ka ce 0.1 square zai baka 0.01 times 200 zai baka 2 times half zai baka 1 joule therefore the work done is just 1 joule to sai tambaya ta biyar aka ce a stone of mass 5 gram is projected with a rubber catapult if the catapult is stretched through a distance of 7 centimeters by an average force of 70 newton calculate the speed of the stone at the time of release an ba mu mass din shi stone din da aka harba 5 gram which is 0.005 kilogram extension mu kuma an ce 7 centimeters which is equivalent to 0.07 meters so an ce average force kuma is equal to 70 newton to abinda za mu yi da farko bari mu samu energy din da aka yi creating sai mu ce energy is equal to average force times extension average force 70 extension 0.07 idan muka yi multiplying za mu samu 4.9 joule so yanzu wannan energy shine zai koma kinetic energy din stone din nan so that za mu iya samo shi speed in kina mun yi amfani da formula for kinetic energy that is to say kinetic energy is equal to a half mv square shi energy nan da muka yi calculating 4.9 shine kinetic energy mu is equal to a half times mass shine 0.005 times v square kuma dama v din muke nema so ashe 4.9 is equal to half times wannan zai baka 0.0025 v square sai mu ce the bible side by 0.0025 idan muka yi wannan da kyau zai bamu 1960 shine v square so idan muna neman v sai mu dauki square root of both side therefore b is square root of 1960 which is equal to 44.3 meter per second sai tambaya ta shida aka ce a load of 50 newton attached to the free ends of a spiral spring stretches it from 0.5 meters to 0.36 meters sai aka ce calculate the strength ko kuma the length of the spring when a load of 70 newton is suspended from the end so anan an bamu an ce force ɗin mai f1 is this sannan kuma extension da aka samu 0.36 minus 0.3 saboda dama an ce this is the initial koma wannan mana da 0.06 meters so daga nan zan samu force constant k equal to f over e mana 50 over 0.06 sai ba mu 833.33 newton per meter so sai aka ce yanzu idan force din ya zama f2 ya zama 70 newton to menene new extension din sai mu ce to we use the same formula mu ce f equal to ke ma'ana e is equal to f over k f dina 70 k dina 833.33 mun samu 0.084 so idan kana neman new length din za ka ce original length ne plus wannan extension din da muka samu sai zama 0.384 meters wannan shine new reading din lokacin da aka yi sending din shi from ya zama 70 to zai ɗauka mana shi daga 0.3 ne plus wannan abin da muka samu that is 0.084 sai ba mu 0.384 meters to sai kuma tambaya ta bakwai aka ce a force of 40 newton is applied at the end of a wire 4 meters long and produces an extension of 0.24 mm If the diameter of the wire is 2 mm, calculate the 1 stress on the wire, 2 the strain in the wire. Take pi equal to 3.142. To ambamu force 40 Newton, ambamu original length din abon 4 meters, ambamu extension 0.24 millimeters. In kana so ya koma mita sai ka dividing by 1000 ya zama 2.4 times 3 minus 4 meters. sannan an ba mu diameter 2 mm sai mu ce to za mu iya canza shi ya zama 0.002 meters shi ma in mini dividing by 1000 kenan to abu na farko da aka ce mu fara samuwa shine an ce mu samo stress shi kuma stress is force over area ashe shi sani je na samo area dita kenan sai in ce area of a cycle tun da waya din is a circular pi r square ne in ka ga dama ka ce pi d square over 4 so shi kenan ga pi ga d dinmu 0.002 square all over uh, 4 gata sai muka samu 3.142 times 10 raised to power minus 6 shine area ba wanda ya samu amma inda ina neman stress dole na san is equal to force over area force is 40 newton area ita ce abinda ne calculating yanzu na samu 1.27 times 10 raised to power 7 newton per meter square so sai kuma ka ce mu samu strength shi strand dama extension ne over original length sai mu ce to a in muka koma nan extension ɗin mu ga shi 2.4 times 3 to power minus 4 sai mu ce shi ne extension all over original length 4 sai muka samu 6 point I mean 6 times 10 to power minus 5 newton per meter square so wannan shine tambaya ta ƙarshe kuma shine ƙarshen na wannan darasi na yau wanda ke neman ƙarin bayani ga nambobin waya ga email addresses mun gode ma kowa da ɗauki lokacin shi kalli wannan koyarwa muna barar addu'o'i daga 'yan uwa Allah ka datar da mu duniya da lahira ka yayi mana damuwa ka samu cika da imani subhanaka allahumma wa bihamdika ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaika assalamu alaikum